dandalin VOA. VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ra'ayoyin matasa ne daban-daban akan tambaya kamar haka. Shin wace irin rawa iyaye ke takawa wajen nema wa 'ya'yansu maza ko mata abokan aure? dole ne masu gaskiya su iyaye suna duba su gani cewa wannan zaben da ta yi da dace da ita ba sai ta zama ta kawo mu namiji ko ma ya yake a'a walau yana shaye-shaye ne yana wani halin ne da ba wannan babu bincike sai a ce ita kace tana so wasu da suke gani kamar idan suka sama wa 'ya'yansu masu hali haka din nan to za su huta ko ba sani ba ku biya mu domin jin yadda hirar tamu ta kasance wace irin rawa iyaye ke takawa wajen neman ma eh. ƴaƴansu abokan zama ko kuma ce abokan aure. Eto eh a gaskiya a yanzu dai kamar yadda zamani ya riga ya canza za ka ga cewa kamar ƴaƴa suna so a ba su dama su aure mazajen da suke so mata ko kuma su ma maza a ba su su aure mata yadda suke so su zaɓa zaɓin kansu ba wai ah, ba wai a ce za a musu ba. Duk hmm. irin wannan gaskiya idan aka yi akan samu saboda na farko za su ga cewa babu soyayya ciki sannan kuma ba su fahimci juna ba sannan kuma kina gani cewa ba za ka bane a irin wannan ya zo ma ka ga kamar sargo tawa wani namijin idan aka ce ni wanke misali idan kamar baya san sa in sa masa ne daga baya abin ya kan zo da gori idan ga cewa ai dama sai sa sashi ake ba san ciki ba ka ga ko Mm. haka zalika su kuma can ita ma haka wani lokacin idan aka fesa ta aure wanda ba ka so gaskiya ba za ta yi biyayya ba ya yi biyayya ba sannan kuma dai zaman na kuma ba zai yi kyau ba saboda kana ganin cewa ba wanda take so bane amma ma inda wanda take so a hmm. kana lalle lalle ga wanda take so ga wanda take so ta aure ni da dai mun ci gaskiya su iyaye suna duba ta ganin cewa wannan zaben da ta yi bai dace da ita ba kuma ganin cewa zaben da suke maka shine daidai to amma ita kuma da yake ka an ce idan idan mutum ya rufe yana ganin cewa wannan zaben sanadiyar da iyaye da su taɓa zaɓa mutum abinda da su zaɓa wa ɗansu wanda zai fitar da su ba hmm. amma ni a gani na ga a zamanin nan yanzu idan har ana ganin cewa wanda mutum ya ɗauko inda an yi riga an an an yadda da tarbiyyarsa da kuma in dai yana da sana'a to da a shawarce ina ganin gyara a bar mutum ya wanda ya ce idan har an yadda da tarbiyyarsa da kuma sana'arsa. sa. Eh, to amma kamar yadda wasu suke cewa ka san fa iyaye an ce abinda eh. babba ya hango yaro kuwa ta taka ba zai hange shi ba eh. su iyayen nan sun san komai suke tsaya su tantance su duba su duba tarbiyya da kuma irin yanayi da tarihin gida da sauransu idan suka ba da shawara cewa ai wace kamata ka nema kana ganin bai dace abi nasu umarnin ba eh kamar yadda na faɗa ma ka san kamar yanzu wannan zamanin da yanzu ka san a zamanin da gaskiya za ka ga zai wahala ma ka ga mutum ya zaɓo wanda yake so ko wanda su so kawai cewa za a je ka ga shi misali amma hmm. yanzu ka ga zamani ya riga ya zo ya canza kwarai kuwa ka ga kamar yawa kamar kai ya waye zamani ne ya riga ya zo an riga an wuce wancan lokacin yanzu kawai ko kana da rai da ko wanda yake so amma gaskiya wani lokacin iyayen wanda suka zaɓo din shi ne mai kiran sai kuma ko mutum ya na ganin cewa ga wanda take so shi ta kwanciyar hankalin ta zai kwanciya shi kuma gaskiya tsamarin da aka yi shi babu soyayya shi gaskiya akwai matsala haka ne to amma kamar kuma yadda wasu ke cewa wani lokacin iyayen eh. wasu idan suka rufe musamman eh. mata sai su hangi ainihin inda ɗaya su za ta je ta huta su hangi dukiya kenan eh. me za ka ce game da wannan eh gaskiya wannan ma akwai matsala saboda wasu wani lokacin gaskiya abin duniya ya karfe wa iyaye ido musamman ana gani ga mai kuɗi yaro shikenan sai a dinga cewa wai ga inda za ki je ki huta ga inda ake ganin cewa ba ma ke ba mu ma zai share mana hawaye to shi ma namiji zai fuskanci haka kuma gaskiya daga baya in ya aure ta zaka ga ya zo yana gudanta mata ko ba su bane tunda kana faruwa irin haka kaga daga baya in ya aure ta musamman yadda cewa iyaye masu faɗin faɗin abin duniya ne sai kaga ya zo yana gudanta mata karshe ma kaga an auren da ya je ko ina ba an zo an samu rabuwa eh, wace irin rawa iyaye ke takawa wajen neman ma eh, eh. 'ya'yansu abokan zama ko kuma ce abokan aure ya Allah maza ko mata assalamu alaikum na Ismail Biyo mai mm. ah, daga nan Gombe ah, ina son ba da ra'ayi na akan batun rawan da iyaye ke takawa wajen samun wa 'ya'yansu abokan zama walau ah, ɗansu namiji ko kuma mace a gaskiya a yanayin da muke ciki yanzu a zamanin da muke ciki na yanzu iyaye suna taka wani rawa amma zan ce ba da muhimmi ne ko ba muhimmi ba don saboda wani lokaci iyaye suka nuna ko in kula wajen ganin 'ya'yansu suna nema neman abokan zama misali namiji kowace mace kawo ba sa damuwa lura da meye ne wace irin mace kawo ko kuma wani irin mace ne kawo wanda za a iya menene tarbiyyanta a gidansu yaya ne ne tarihin gidansu rashin yin hakan yakan taimaka wajen gurɓata tarbiyyar 'ya'yan da za su haifa ko kuma wajen lalacewan auren da wuri cikin kankanin lokaci haka walau in 'ya mace ne wani takan ce ga wanda take so sai a ce ai yanzu an daina auren dole sai ka ga mace ta kawo mu namiji ko ma ya yake a'a walau yana shaye-shaye ne yana wani halin ne da ba wannan babu bincike sai a ce ai ita take tana so to saboda haka sai kawai dai a bata a ce ai ba auren dole bayan eh. aure lokaci kalilan a zuwa samu matsaloli da yawa wanda ko na duka ko na rashin zaman takewa ko kuma a zuwa ce a ah, yana shaye-shaye ne ko kuma yana da mugun hali a zuwa ce aure ya lalace kin ganin lokaci ta ga aure ya lalace a ce mace ta kuma abu zaura ko kuma shi kuma ya zama na yake ya aure matan da ba shi ne ba ta zo ta gurbata mata gida ko kuma ta gurbata musu juriya a gidajensu. eh mm. amma shi ke cewa to amma ka san wani lokacin eh, jama'a da dama sukan tofa albarkacin bakin su cewar ya za a yi iyaye su yi kane kane su sa hannu cikin lamarin 'ya'ya saboda yanzu an ce ido ya riga ya buɗe zamani ya canza a bar 'ya'ya kuma su aure kan soyayya ba wai kan san rai ko wani abu ba kwarai shi yasa wani lokacin akan ce soyayya yana da lokaci ai lokacin da kake neman mace jan lokacin da ake na soyayyar nan yana sa a san wani abubuwa da kyau misali ko a addinance in ka gani akan ce in zaka nemi mace ka zo ka nemi izini a gida izinin nan da aka nema a lokacin yakan ba da kofa iyaye su san waye ke neman yarsu sai ya gani lokacin da za a ja na neman soyayyan da ake kuma shi zai ba sake ba da iyaye su bincike ko kuma lokacin za ku ƙara fahimtar juna ku sanya ne ne halayen juna ke ciki amma akwai wani auren da yake faruwa shine za ka ga lokaci kalilan lokaci guda kamar wani gishirin an dozai ko kuma za a ce kawai kamar tukin sai lokaci kalilan nema da aure gaba daya lokaci sai ga ya lalace shi irin nema din da ake na soyayya ake kaida na ya bude eh an yadda haka amma in kuka ja lokacin da kuka nema tare da na soyayya nan yakan ba da iko kan kusan halayyan juna kai zaka je gidansu ita za ta zo ta gina ta zo gidansu ku in ba ta zo ku ba ya'yan gidan kallon ka wallau kallon ka ko maza ko mata za su ji gidan za su je su ga halayyan gidajen ku da sauransu yanda kuke tsadan juna da sauransu yakan ba da muhimmanci sosai a wajen neman da ake yi na yanzu da ake cewa amma in aka ce za a yi shiru uba bai san komai ba ta bata san komai ba uwa bata san komai ba shikenan ko kuma a ce uwa ne ta ce kai wannan watakila yana da hali yana da ko kuma suna da gidansu masu hali ne uba ku ka sa idanu ka dubo kawai ita damuwar su watakila uwa ta nuna kawai tana ganin wannan mai hali ne yadda za ta more shikenan in aka yi hakan kuma shikenan sai an je sai a ce da masu arziki ne kaga wani matsala babba kenan hmm. sai ga an zo ana wulakanta yar a murguna mata ce cin arziki ne sai a jawo maka mutum mutunci sai kana zaune da mutuncinka da darajar darajanka matarka ta jawo maka dalilin ne na saboda ta nuna ta ce ka zo cikin arziki ne to wayan abubuwan yana ƙara eh, lalatawa amma in iyaye suka tsaya a kai suka duba suka gani ga abin da ya kamata mu yi lokacin da yar suke nema a to yar gidan waye a a mun san shi ai kaza da kaza a wani mana bincike a ba garin yake ba yana wuri kaza ne ina da ina da wani dan uwa wurin dallan tana bari ya bincika mu sani to irin hakan yakan taimaka shine eh, matakin da ya kamata iyaye su dinga duba suna dauka tabbatar da cewa me dan su ya ya gari ko kuma yar su ta miji na gari wannan yana da tasiri sosai amma shiru kawai ka ce wajen saboda wai eh, zamani ya waye kawai ya'ya su yi aure da suke so yana kawo matsaloli da yawa. haka ne to lalle iyaye suna da muhimmiyar rawa kuma da za su taka a wajen sama ainihin 'ya'yansu abokanin zama mm. a musamman kaga su yara su ba su da tunanin wasai ne ya kamata su tafi da shi to yana da kyau kullum iyaye su na kula su na lura da wa'anne ne su wa'anne ne abokanin ƴaƴan sun ma daga ainihin a waje zuwa makaranta zuwa wasu wurare gaba daya mm. kuma yana da kyau suna ajiye yaran su ko da a gida suna gaya musu kada kuna yawo da wayan da suke da kaza da kaza da kaza da sauransu lallai ina gani irin wayannan halayen su ne za su taimaka wajen samawa ainihin wato yara abokan zama na sahi eh to amma ka akwai waɗanda suke magana cewar wasu iyayen suna da kwaɗayi kamar misali iyaye musamman ma mata suna hangen gidan da ke da eh. arziki don haka ba su ɗaya su ta wani talaka ba da haka in suka tashi sai su kiyarda oh, eh lallai wannan gaskiya haka ne abubuwan sun kasu kamar kashi biyu ne akwai talauci sannan kuma akwai jahilci haka mm. Lallai gaskiya idan aka duba ta nan wayannan abubuwa guda biyu suna taka muhimmiyar rawa ta wajen ainihin wasu da suke gani kamar idan suka sama 'ya'yansu masu hali haka din nan to za su huta ko ba sani ba sai kaga ainihin walakanci ne zai biyo ba babu wani hutu to hmm. sannan kuma akwai jahilci jahilci da kuma rashin yadda da kaddara yakan sa ainihin mata ko kuma dai iyaye gaba daya hmm. sai su ga kamar ainihin wato sai su manta ma da cewa Allah ne shi yake hukunci a cikin al'amura da suka shafi kamar a ce na zama aure ainihin yawa eh, mm. ko akwai ko babu din lallai wannan wannan gaskiya ne gaskiya mm. ne mm. to eh. Eh, to a gurguje kamar yadda wasu ke faɗi wasu iyayen kuma suna da irin halin ko da na sani sai saboda cewar ai zamani ne zamani ya zo da haka ba a takura ma mutum ya auri wanda baya so sai su kyale ƴaƴan kala zabe su nemi sagada ga dama suke so kuma su aura iyaka su dai su cika su umarnin su yi musu yadda ya kamata me zaka ce game da wannan Eh wannan ma gaskiya akwai ɗan kuskure a ciki dole ne shi yaro yana da bukata a yi gaidin ɗinsa domin shi sautari bai san ma waye ne yake da ko meye ne hatsarin rayuwa ba kuma bai iya zaɓi ba yana da kyau sai a ajiye shi sai a nuna masa fari da baki in ya so sai ya yi zaɓi a nan ba za a bar shi da tunaninsa ba ni na gani a nan a nuna masa mai kyau da mummuna in zai yi zaɓin sai ya haka amma kar a bar shi da tunaninsa. wato dai a ce kuka da iyaye ya kamata dai sa hannu kenan da yadda za a yi masu yi sa hannu sa ya kamata sa hannu mana sosai ma ba kaɗan ba ya kamata kwarai hmm. kuwa to ma sauraro abin da ya sauka kenan sai kuma Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin VOA nake cewa mu kasance lafiya